bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi haka qadari wa miqdari azim alhamdulillah ci gaba da karatun mu na sahihul bukhari wanda muna cikin kitabul jumu'ati zamu tashi babun la yaqimur rajulu akhahu yawmal jumu'ati wa yaq'adu fi makanihi na'am babun la rajulu akhahu yawmal jumu'ati wa yaq'udu wa yaq'udu fi makanihi hada babun mutum kada ya tashi ɗan uwansa a ranar juma'a yana zaune shi kuma ya zo ya zauna inda yake ɗin misali ba ka zo masallaci da ba shi kuma ya zo ya zauna ka zo ka tashe shi kai kuma ka zauna a wajen to kada ka yi haka قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم رجل أخاه ويجلس فيه ويجلس فيه دغ ابن عمر yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hani ga mutum ya tashi dan uwansa daga gurin da yake a zaune Wai jilisa fi shi kuma ya zo ya zauna a wajen in ji shi ibnu juredin kenan na ce da nafi'u a ranar juma'a ne aka hana mutum ya tashi dan uwansa daga bigirin da zai zauna aljuma'a ta wagaira ya ce a da juma'a da watanta ka zo waje shi yana zaune ce malam tashi daga nan mu mu zauna a to wannan ba a yin haka ba a yin haka yawa sai dai ka iya kame da ya zo ya zo ziyada a cikin ruwayan musulmi ka iya cewa tafassahu tafassahu ka dan buɗa Allah ku dan buɗa min in zauna Eh, ya zo cikin ruwa musulma ka wannan babu babu laifi babu komai sai ka ce a dan buɗa ma sai ka zauna amma ka tashi mutum kai ka zauna wannan babu komai sai dai idan kai ka zo kuma shi ya tashi ya baka ba kai kane mu ba maki saboda takarimi saboda girmamawa ko to wannan babu komai shikenan sai ka zauna yawa Allah ne girmama ka na'am babu al'azan yawmal yawmal juma'ati na'am babi kenan yin wazana a ranar juma'a shar'anta kiran sallah a ranar juma'a حدثنا آدم قال حدثنا ابن كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر maka na usmanu wa kasuran nasu zadan nida a salisa ala zaura'i yawwa daga sa'ib bin yazid ce shine karshen sahabi mutuwa a madina wanda an zo da shi a hajjatul wada'i bai wuce shekara shida ko shekara bakwai ba yawwa yana cikin sigaru a cikin sahaba yake cewa kiran sallah a ranar juma'a a farkonsa ya kasance ne a yayin da limami ya zauna a kan mumbari wannan haka yake a zamanin shugaba sallallahu sallama a zamanin sayyidina abubakar da kuma zamanin sayyidina umar yawwa kiran sallah yayin da liman ya fito ya zauna a kan mumbari to a nan ne limami zai tashi kiran sallah in ya kiran sallah kuma a hudu ba shi kenan a kiran sallah na biyu shine ikama shi kenan sai a yi sallah falamma kana usmanu yayin da halifancin sayyidina usman ya zo shi ma din ba a farkon halifancinsa ba daga sai da aka ɗan tura tukunna waka sauran nasu ya zama jama'a an yi yawa an shigo musulunci da yawa to zadan nida a salisa shi sai na usmani sai ya ƙara kiran sallah na uku maimakon kiran sallah bi da ake yi sai ya ƙara na uku ala zaura'i a waje da ake ce masa zaura'u shi sai na usmani kaga a zamanin shugaba kiran sallah biyu ake in an ce biyu ma'ana hadda kama ita ma kama suna lissafa ta a kiran sallah zamanin sai na abubakar ga yadda ake zamanin sai na umar ga yadda ake amma shi sai na usmanu da ya zo to shi sai ya ƙara kiran sallah sai ake yin sa shi ne nan muke ce masa kiran sallan wanka yawwa kamar can kafin lokaci in an yi zawali to kuma sai a zo a yi kiran sallah kuma kafin liman ya fito sai daga ba kuma liman ya fito a zo a yi na biyun sannan a yi ikama to shi sai kafa wannan kiran sallah a waje da ake cewa zaura'u waje ne a madina wasu sun ce a zaura'u kasuwa ce wanda a nan ne zai je za a je kuma a kiran sallah wasu kuma sun ce shi zaura'u din waje ne kamar wajen fakin ne na madina yawanci a kofar masallaci ne inda ake ɗaura dabbobi mutum ya zo dabba sai ya ɗaure shigo masallaci to wasu sun ce nan ne za a zo a kiran sallah daga ba kuma sai a zo a yi na biyun kuma a zo a yi sallah to kaga ta irin kuma wannan ijtihadi ne na sayyidina usman kaga ta nan ne zaka dinga fahimtar a cikin shari'a cewa eh, cewa shi rashin abu shine kaga masu usuli suke cewa eh, suke cewa rashin yin abu wannan ba shi yake nuni akan haramcin abu ba Yawwa, rashin yin abu ba shi yake nuni akan haramcin abu ba rashin a cikin sunan maza Allah ba a gama shugaba ya yi abu ba ba shi ne dalala yake nuni akan cewa wannan abin haramun ba ne a tarku la ya dullu ala taharim haka suke cewa a tarku la ya dullu ala taharim cewa ba a yi abu a zamanin nabawi ba ba shi yake nuna wannan abin haramun ba ne kaga nan sai na usmani ijtihadi ne yayi yawwa saboda a wannan lokacin jama'a ba su buɗu sosai ba yawwa kusan eh, ana zuwa aka kiran sallah kowa ji amma lokacin sai na usmanu musulunci ya buɗi kasuwa ta daɗa yawa dole sai an kiran sallah na kasuwa ya sani na ina ne a sanadin sai wannan ijtihadin sai ya kara kiran sallah to kuma ijtihadi har yau ba a buɗe ba a rufe sa ba ko yanzu ana yin ijtihadi a cikin musulunci yawwa to shi yasa kasancewa a ce abu ba a yi shi a wannan zamu na biyu ba shi ne yake nuna kan haramcin abu ba kwata-kwata wannan ba shi ne ba shi yake nuna cewa abu haramun ba ne yawwa sai aka je ka nemo ko me yake sa a ce abu haramun ne na'am babi kenan mai kiran sallah guda ɗaya a ranar juma'a inji عن الزهري عن haƙiƙa بن يزيد الذي زاد التعظيم الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان إن يزيد wannan wanda ya dada kiran sallah na uku a ranar juma'a shine sayyidina Usman dan Affan yayin da mutanen Madina suka yawa kamar yadda saboda bai zamo ga shugaba sallalu sallama ba in ba mai kiran sallah guda ɗaya ba nan yana nufin wanda yake ran juma'a ne da ya ce manzo Allah bashi da wani mai kiran sallah sai guda ɗaya yana nufin ran juma'a ne amma kai ma ka san ba ɗaya ba ne tun daga abila ga abdullahi bin um ko dukkanin sun yi kiran sallah yawwa akwai wani ma sunansa ya manta min shi ma ya kiran sallah a zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama to yana nufin nan wajen a ranar juma'a dai ba ba ni mai kiran sallah in ba guda ɗaya ba kuma shi a ta'azin ya zamo a ranar juma'a yayin da liman ya zauna ne a kan mumbari to daga ba sai na usmanu sai ya zo ya kara na uku da ijtihadi nasa kuma lokacin da sahabai duk sahabai suka bi shi akan haka na'am hada babun imamu alal minbar iza sami'an nida'a shi liman shi ma yana amsawa akan mumbari in yana amsawa mai kiran sallah idan ya ji kiran sallah na'am ibn al-mubarak bin sahalin bin hunayfin bin sahal bin hunayfin yake cewa na ji ma'awuya dan abu sufiyana a halin yana zaune a kan mimbari wani mai kiran sallarsa ya yi kiran sallah ya ce allahu akbar shi ma ma'awiya ya ce allahu akbar ya ce ashadu allah ilaha illallah shi ma yi ce wa ana sai ya ce wa ana ma'ana ni ma wa ana ashadu an la ilaha illallah yayin da ya ce a shaɗu annan muhammadan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yi eh, muawiya ya ce wa ana ma'ana ni ma wa ana shaɗu annan muhammadan rasulillahi yayin da ya ƙari kiran sallah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kun sani fa addu'a sham ne wannan ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi akan wannan majalisi yayin da mai kiran sallah ya kiran sallah na'am naji yana ci fadar ma sami'tu abinda kuka ji dinnan daga abinda na fada to haka naji manzo Allah ni ma yana fada na'am babu julus al-minbari hina ta'zim na'am alhamdulillah tsaya a nan wanda lokaci ya matsu